Su na dala takwarana Aminu na dala ɗan barka na dala aji na takalma da ni da jaka na san barka alake yabon barka na ta'azi Salamu alaikum. Alaikum salam. Abokina da Allah ina ne Dalashus. Ai gashi ka zo Dalashus. Takalmi na ne tsinke daga kauye nake. So nake in si wani. Bismillah. Salamu alaikum. Wa gida barka dai. An tashi lafiya kasuwa. Nan ne Dala Shoes. Alhamdulillah daga kauye nake. Takalmi na ya tsinke. Aka yi mu kwatance da wannan shagon wai in zo nan zuro a Amana Plaza zan samu takalmi mai kyau kuma takalmi nake so wanda idan na sa shi zan shekara ɗari ina sa shi kuma ina noma da shi bai samu matsala ba. Ai ba ma takalmi mai kyau ba har da takalma designers muna da su a nan gurin. Allah sarki. Kamar yadda kake gani akwai takalma na yayi ka gan shi na Louis Vuitton. Daya. wata LED kenan shi wannan din eh, kenan akwai kuma kaman gushi wannan guci in ka ji ana guci daga daga Italy muna da su anan sannan kuma muna da takalmin India wanda zaka kai ji ba su da laushi takawa tun daga nan har zuwa Zaria ba da ka tsaya ba muna da takalmin yara designers su ma daban-daban na san akwai yara a ƙauye a akwai <laughs> yara wannan zai wa Ilyasu wallahi wannan zai wa Ilyasu su daban-daban designers sannan ko ba a nan muka tsaya ba eh. bacin nan. Eh. na san kana da mata har guda hudu a gida kwarai kuwa kwarai ya aka yi ka sani to ga su su ma muna da nasu ga nan ƴaƴa jarirai mata duka muna da su a nan gurin ka gan su nan wannan na zoyara yawa to ga kuma na mata shi ma ga su nan wannan amarya zan siyawa ga kuma duka ne muna da su a nan gurin na fuskance ka eh. to amma mai gida kuna da wani shago ne bayan wannan a Kano? Kwarai kuwa muke muke da shaguna a Dala. To. So muna da shagon mu a nan eh, C311 Hamza Abdullahi Gate. wata silan na sabon gari kasuwa wannan takalman mazina da ɗaya shagon wanda kika kun C317 na gani shi ma akan Abdullahi Hamza ina lamba waya wanda zan iya tuntuɓa ku da shi na dai kauye muna da number eh. muna da 0800 to 28 to da tara ɗaya sifili tara tara tara ko kuma sifili takwas sifili biyu eh. ah, uku biyu shida sifili to hudu shida to takwas uku to wayannan numbobin za ka iya samun mu har a whatsapp sannan kuma akwai pejin mu na dala shoes a kan facebook dala shoes uh, at kano.com sannan kuma akwai page don mu a instagram dala shoes na na duka wayannan duka za a iya neman mu dala shoes insha Allah muna home delivery za mu iya kawo har ƙauyen ka har kauye za a kawo mu alhamdulillah salamu alaikum yanzu a mun kayan sai tafi ko yawa mun gode da ka zo kan ciniki a dalashu to to to da kamfani na sai a ji a ba mu amarya to to to amarya ga a hadda leda alhamdulillah gaskiya na ji daɗi sosai zuwa na dalashus na ji daɗi yanzu gashi kada ka bari a baka labari kai ma za ka garzayo ka zo dalashus ka zo ka sita kalwa na gode <laughs> yawa yawa yawa sai sai